misali shine misali mutum yanzu a ce zai tafiya daga kano zuwa lagos sai zamana cewa shi mota zai hau zai je lagos wani ya ce shi zai hau babur ana zuwa lagos a babur wani kuma ya ce jirgin sama zai hau wanda ya hau jirgin sama cikin awa ɗaya ya je lagos mai mota in ya tashi da asuba da magariba sun shiga lagos mai keke ko babur watakila ya kwana biyu amma dai karke kowa ya je lagos to abin da shi maganin likita yake wa ciwo a jiki shine ya hanzarta sakamako kamar yadda jirgin sama zai dauke ka ziyi awa ɗaya kai ka to maganin likita idan ana misali zazzabi ko mura to da an sha magani zai yi saurin kai ka inda za ka je sauki zai samu da sauri amma idan ma ba a sha maganin ba akwai cututtukan da da kansu za su gama ci su cinye sai su warke shi ya likita da ba kwanaki yake karawa ba in allah ya sa mutum yana da tsawon kwana ciwo zai ce cinye to amma akan so a takaita wahala shine fa'idan shan magani haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa